yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren biyu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasan na ɗari na ashirin da uku daga cikin jeren jiya karatu tukan littafin sahihu muslim wallafar al'imam al-hafiz abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah sun sarki ya gafarta musu kamar yadda muke faɗi kullum cewa har yanzu muna cikin karatun muƙaddimar wannan littafi ne wadda al al'imamu muslim yana ƙoƙarin ya bayyana mana irin yadda su malaman hadisi suke ainihin tsayawa su yi bincike domin su gane mutanen banza da ainihin wato waɗanda suke sakar kare ne da waɗanda ba sa iya kyautata haddar karatunsu daidai su tace bin riwayoyinsu sai su watsar da su domin su tabbatar da ingantacciyar riwaya wajen aiki muna babu na kusa da ƙarshe wanda shi ne babu na shida da al'imam muslim ya kira shi da babul kashfi an ma'ayibin riwayatul hadisi wa naqalatul akhbar wa ma nukula an al'a'immatu fi zalik babin da ke bayani akan tonon asiri da bayyana aibin masu riwayar hadisi waɗanda suke ciro labarai da tarihi da kuma irin maganganun da aka samo a wurin malamai gana da haka ma'ana malamai daga cikin malaman hadisi tun daga kan sahabbai da tabi'ai waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suna ainihin wato bayyana aibuka na masu riwayar hadisi da waɗanda ke yaɗa labarai da malamai waɗanda suke wa'azuzi da waɗanda suke ainihin ba da labarai na tarihi asarin da muka kwana a kai inda kuma ta ba asari ne da ke magana a kan wani mutum mai suna farkat don haka a kan su za mu sake fasewa domin mu tattauna shi insha Allah ta'ala al-Imam Muslim yace haddathani Ahmad ibn Ibrahim قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث imam muslim ya ce malamina mai suna ahmad ɗan ibrahim addauraki ya bani hadisi wanda ya samo wannan hadisi ne daga malamin shi sulaimanu dan har shi cewa yi malamin shi sulaimanu dan har ya ba shi labari wanda ainihin ya samo daga nashi malamin mai suna hamadu ibn zaid ibn dirham waɗannan duk malamai ne mun shayin bayani a kansu a baya hamadu dan zai kala ya ce zikira farkadun inda ayyub muna zaune a wurin malam ayyub sakhtiyari abu tamima sai aka ambaci farkad cikakken sunan farkad kamar yadda muka bayyana a jiya shine farkad dan yaqub abu yaqub as-sabahi cikakken sunan shi kenan yana daga cikin mutanen ƙasa ainihin basra na fata an gani to sai aka kawo magana farqad faƙala sai shi malamin mu ayyub ya ce inna farqadan laisa sahiba hadisi shi fa farƙar ba malamin hadisi ne, bai iya hadisi ba yanzu wannan a zahiri suka ce ko ba suka ba amma ba suka ba ce a haƙiƙa saboda kariya ce ga addini saboda in aka bari waɗanda ba su sani ba suka karɓi riwaya a wurin farƙar sai su je su yi amfani da ita na fata an gane kaɗan daga maganganun da malamai suke a kan farkad sulaimanu ɗan harb a wata riwaya ya ce ya karɓo daga hammadu ɗan zaid ya ce sa'altu ayyuba anhu na tambayi malami na ayyuba sakhtiyani game da farkad dan yaqub abu yaqub faqala sai ce laysa bi ba a bakin komai yake ba wajen hadisi wasi riwayatin a wata riwaya lam yakun sahiba hadisi, shi fa ba malamin hadisi bane قال ابن المديني الإمام علي بن عبد الله بن المديني عن يحيى القطان مالا يحيى بن سعيد القطان شواي ما يعجبني التحدث التحديث عنه نبانا شاور كوكا ان كربي حديثي أوليش وقال أبو طالب عن أحمد